رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على منهاجه أما بعد عباد الله فقد أمر الخالق تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء المودة والقربى ومصالح الأمة ومشاورة أهل العلم والرأي فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين واثنى الخالق تعالى على المؤمنين بخصال الفضل والكمال ومنها الشورى فقال تعالى فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غلبوا هم ينذرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الشورى في الأمور العامة مهمة من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام فما ندم من استشار ولا خاب من استقام وما شقي بمشورة وما في باستبناء براعي نقل القرطبي عن بعض العلماء واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ومشاورة وجوه الزي فيما يتعلق بالحروب ومشاورة وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح بالمصالح ومشاورة وجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها والشورى خير وبركة وسبب للثواب فيها إصلاح النفوس وتزكية القلوب وبعث النشاط وغرفة الجماعة وسفر العقول وما تشاور قوم إلا خذوا لأرشد أمورهم وقد ذكر الخالق تعالى الشورى في الآية بعد الصلاة التي هي عماد الدين وقبل الزكاة التي هي وقت الصلاة وهذا دليل على أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام وقد أمر الحكيم العليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشورى مع استغنائه عنها بالوحي من الله لتعليم أمته وتربيتهم على النهوض بواجباتهم ولبيان ما في الشورى من الفضل ليمتدوا به وقد استعان وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الرعي من أصحابه في أمور عامة وخاصة فالتشار في شأن منى وفي النداء الصلاة والتشار في جدوة بدر أربع مرات شاورهم في الخروج إلى عين قريش وشاورهم لما علم في خروج قريش وأن الذي أرادته فقالوا له جد لما أمرك الله فنحن معك نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن غير ذكر ومن خلفك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في المنزل يوم بدر فأشاروا أن ينزلوا على آخر ما يريدون ويرجعون ما وراءها وشاورهم الرابعة في مصارى بدر هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والشكر له على توفيقه وامتهانه وصلى الله على النبي الكريم عباد الله وشاور عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم عمر ايخرجون للقتال وكان صلى الله عليه وسلم يرى التحصن في المدينة إلا أن قوما من الشباب تعصبوا على براد يوم بدر فحصوا الناس على الخروج فرأى أكثرهم الخروج فأشار صلى الله عليه وسلم برعي الأكثرية وفي تلك الليلة ليلة الجمعة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا أقصاها عليهم قال رأيت بقرا تذبح والله خير وأبقى ورأيت سيفي ذا القبال ينفطر من دين ضده أو قال به قلول فقريته وهما مصيبة ورأيت أني في دنيا حصينة وأني مردح كوشا ثم قال أولد البقر بقرا يقوم فيها وأولد الكبش كبش كثيبا وأولد الدرع في المدينة فانفذوا وقيل وأول ما في الصيد برجل يصاب من أهل بيته فقال الذين يرون الخروج يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم فلما صلى الجمعة دخل رجل سلاحه فقال بعضهم لبعض أكرهتم رسول الله على الخروج فلما خرج إليهم قالوا لا نريد إكراهه فانفق كما رأيت وقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لجد سلاحه أن يرجع حتى يقاتل فحصل يوم عرض ما غيره الله وله حكمة في أمره وقدره وشعر صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الخندق مرتين الأولى أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفظ الخندق فحفره والثاني ان استجارهم في مصالحة المشركين على سوق استثمار المدينة تلك السنة فرعى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ألا يؤتيهم منها شيئا وشامرهم في سبع هوازن بعد أن سلموا وطلبوا رده إليهم وسأل الخلفاء الراشدون مقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته ومنهجه يشاور بعضهم بعضا وتشاوروا في من يتولى الخلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه واستشار أبو بكر في إنفاذ جيش أسامة وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير في كل أمر له أهمية فاستشار في غزوة القادسية وفي إسلام الولاة وفي تنظيم شؤون الدولة والمستشار مؤتمر يجب عليه النصح والتعامل والنظر في العواقب وخشية الله فيما يقول وينبغي للمستشير أن يختار لمشورته أهل العلم والتقى والأمانة ومن يخشى الله تعالى وإن اختلفت الآراء في المشورة نظر المستشير أقر ما أقر إلى كتاب الله وسنة رسول الله ويستغفر الله بالرأي الذي يأخذ فإذا أرشده الله إلى الأخذ بأحسن المشورات أضر عليه وأنفضه متوكلا على الله كما قال سبحانه فإذا عظمت فتوكل على الله فإذا عظم المستشير على إنفاذ الشورى توكل على الله لا على المشورى وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره يتوكل على الله لا على غيره كما تقدم في خروجه يوم والأرض هو الأمر هو الأمر الروي المنقح وليس ركوب الراح دون روية عظمى وليس التوكل وليس التوكل أن يحمل الإنسان نفسه والأمر بالتوكل على الله لا يعني نفسا في الشورى ولا يعني رفض رأي الجماعة وإنما التوكل على الله في كل الأمور واجب لأن الأمور مكتاعبها عند الله وإذا أخطأ الشاعر في مسورته فلا تسعى عنه الاستشارة لأن الله تعالى أمر رسوله بالأمر عنهم يوم ومن ذكر لهم ومشاورتهم اللهم وفق إمامنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والرشاد والسداد وإخلاص العمل لله والنصح لله والعباد فاتقوا الله أيها المسلمون وتعاونوا على البر والتقوى عباد الله إن الله أمركم بأمر فرد فيه بنفسه وظن في سقف ملائكته المصفحة بكرسي وصلى بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال رب لقائل عليمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمين bayan gode wa Allah da صلى الله عليه وسلم muna ƙara tunatar da kanmu wani aiki da Allah ya kawo al'umma su a kai kuma yin sa yana ƙara wa al'umma soyayya da haɗin kai da tafiyar al'umma tare wannan muhimmin al'amari kuwa shi ne musulmi suna da zama suna yin shawara a samu wata cibiya da za ta kasu su dinga shawarwari kamar yadda Allah mutum sarki ya ba mu labarin cikin alƙur'ani yake ya annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda jin kan Allah ne ka tausasa musu da ka kasance mai kaushin hali mai ke kasashen zuciya da sun zama ke zuciya saboda haka ka yi abuwa a kansu ka nema musu gabara, ka tsara su cikin al'amuran ka ku shawara tare da su lokacin da ka ɗauke wato ko kullum niyyar abin da za ka zartar to sai ka dogara da Allah Allah yana son masu dogaro shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo ga masu imani da wasu ɗabi'u masu falala da kamala daga ciki allah ya rage su da shawara allah maɗaukacin sarki ya ce duk abin da aka ba ku na wani abu to wannan jin daɗin rayuwar duniya ne amma abin da yake wurin allah shi ne alkhairi kuma yi wanzuwa ga waɗanda suka yi imani suke dogara ga ubangijinsu su ne waɗanda suke nisantar manyan laifuka da albasha kuma yayin da rauzu ya ɓaci suka yi fushi sai su nemi gafara su nemi yafiya in wani ya saba musu su ne suke amsa wa ubangijin su suke tsaye da sallah kuma al'amuran su shi ne shawara a tsakanin su kuma suna ciyarwa daga abin da muka su shi don ba musulmi yin shawara da al'amari mai muhimmanci wajibi ne yana da cikin kariya ta shari'a kuma yana da cikin hukunci manya-manya malamai suka ce duk wanda yake shawara ba zai nadama ba duk wanda yake yi tahara kuma al'amuran ba za su sami ba amma kuma bawa bai taɓa cin nasara da rashin shawara ba duk wanda yake shi ya dogara da ra'ayinsa to za ka ga al'amuransa ko babu walakanci ne to kuma babu cin nasara ba imamul ne ya karso mana wani bayani daga bakin malamai ya ce wajibi ne shugabanni su dinga neman shawarar malamai cikin abin da ba su sani ba na addini wannan wajibi shugaban lokal gamman kake mai unguwa kake a'a gwamna ne kai shugaban ƙasa ne ya kai wani matsayi da Allah ya baka to lalle ne ka samu malaman addini in ji imamul qurtubi ka nemi su shawara idan al'amura ya rikice ya caɗe ƙasa ta zama na babu zaman lafiya to a samu malamai na Allah wanda za su ke gaya maka laifin ba malamai da za su zo daga shigowa su fara maka addu'a Allah ya kare kujerarka ba malamin da zai shigo ya gaya maka gaskiya tsakanin shi da Allah wannan shi ne malami na Allah ba wanda zai zo yana neman kuɗin mai ko kuma yana buƙatar a canza masa mota ko kuma wani buƙatar ta duniya ba a malamin da zai gaya maka gaskiya wani kai ne da zai fi tauri kaza kaza ne tauri kaza kaza ne kuma ta kai to in shawarar malamai a abin da ya shafi zaman ƙasa da zaman da lafiya to sai kuma ya nemi tsofaffin sojoji da waɗanda suke kai ya ce to da a zauna da su da shawara ya za a samu wajen kuma zaman banza da yara suka yawa sai ka nemo manya-manyan masu arziki da masu kamfanoni da ƙwararrun yan boko waɗanda suka yi da waɗanda suke kai yanzu sai ka zauna da su yaya yaran da suka zama ba su da aiki ne ya za mu yi musamman musu aiki duk abin da ya dawo wannan musiku rashin aikin yi a hannun matasa shi ne ya dawo da yawan su suka shiga zai suka ɗauki jirgogi to ya za mu da su da zai shawara imam al-qurtubi yace wajibi ne kowane shugaba a kansa ya ɗauki wannan mataki ya tsaya sosai ya dace ya cije domin mai duk wani abu da ya rikice masa na al'amarin addini ya nemi shawara abin da ya shafi soja ya nemi shawarar manyan sojoji abin da ya shafi zaman kasa da siyasa ya nemi manyan 'yan siyasa na da da yanzu Yanayin ainihin wazirai cikin duk abin da ya shirya da ƙasa ta kuwa musulmi shawara a kai ne kuma akwai albarkaci yana sa wato rayuka su samu zaman lafiya zuciya ta zama na babu ruwa a cikinta yana sa nishaɗi da haɗin kan jama'a da tafiya cikin hankali duk lokacin da mutane suka zauna suka yi shawara sai Allah shi yadda su akan abin da ya fi musu a fiye. ‘Yan uwa musulmi shekarun da suka wuce a yi wata mashtama a nan garin jos wacce ake kiran ta kansu a kulama wanda duk lokacin da kujera ta taso irin wannan da muke turawa eh, abuja akan zauna a kira dukkan yan takarar nan a ce ku haƙura ku bar mutum da kuwa ya da wani. to amma yanzu al'amarin ya gagara babu wannan haɗin kan da da aka yi shi an bar amanar al'umma a hannun waɗansu mutane kuma sun ci amana wannan shi ne abin da ya kamata mutane su sani babu wata al'umma ya yanzu wata majtama'a ko wata kungiya da za ta kira 'yan takarar nan ku ba gashi muna ji muna gani musulmi ne kan kujerar nan Allah ya karbi rayuwarsa yanzu akwai wata kujera da aka zaɓi wani kirista yana kai zai waje muku a ɗauko musulmi a ce fara sauka zai taɓa yi wata amma kuma saboda rainin hankali an ja hankalin waɗansu mutane an ba su ɗan wani abu ƙanƙani sun kuma yadda da shi sun yadda da wannan yau wai idan ka fito kace lalle ne musulmi ku tashi ku nemi da ku wannan kujerar ta ku je? so yake to kana so ka kawo ya malam zai mana haka ai kuma zai kawo mana shekar mu ga an an babu da mu an fara lafa. kuma ya malam zai wannan mutum Allah ya so saboda haka ƴan uwa musulmi dole ne mu tashi mu dinga shawarwari a kowace harka ta kasuwanci mai shawara abin da ya shafi addinin mu mu zauna mu tattauna tun lokacin da aka kira ka ba na wurin zama a unguwa wallahi ka ba wannan zaman muhimmanci ne da kaso ce wata illa abinda wannan zaman zai kare maka shi ne gyaruwar abinda duk ka kara a rayuwar ta duniya amma da yawa idan an kira mu ga wani zama za a yi sai mu ce ma da duk abin da aka yi mun yi da mun goyi baya a duk abin da aka yi ma da muna goyi baya ba aka yawa muke faɗa ba wannan kuskure ne wannan wayewa ce ga musulmi ku duba waɗanda ba mu ba a ta shaguna idan sun zo in sun kai goma aure ba wanda zai buɗe shago sai sun zo sun taru sun yi mutum sun yi addu'a su ne da arzikin garin ko ba su bane me ya dawo musu wannan na ta muhimmanci ɗan uwana ɗan na ta muhimmanci na san amfanin ɗan na shi ma ɗan na ya san amfani na zai iya barin wani abu na saboda shi zai iya barin wani abu na saboda shi wanda ita ce rayuwa ne, uwa musu amma duk lokacin da kake babu ruwanka da kowa harkar ka kurun ka sani daga jari ka kasuwanci ka sai ya'yan ka sai iyalanka to wannan lokacin duk lokacin da malaki ya zo zaka ga kowa ta san sai ke, ba wanda zai saurari wani ba wani da zai faɗa al'umma su ji ba wani babban mai zai wanda zai tsawata jama'a su saurare ne babu to wannan zama musulunci bai zai shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu muhimmi sai ya shawara sai ya shawara da sahabbai idan da wanda zai wadatu da kansa yayi abin da yake so babu kamar manzon Allah domin shi ne Allah ke masa wahayi zai iya dogara da wahayi ne komai amma ko ne ne sai da manzon Allah ya shawara da sahabbai ya shawarci sahabbai kan al'amura da yawa domin mu ma na baya idan mun zo mu koyi shi ya shawarci sahabbai mun sa lokacin da za a canza shi sai da manzon Allah ya shawara da sahabbai akan mun bari kiran sallah sai da manzo Allah ya tara tambayi shawara kafin dan ba wani aka yi masa kiran sallah ba wannan yake to ni ga mafarki da dai wannan yake ni kuma ga tunani na mu dauko kararrawa mu buga wannan yake a ai wannan yake to shi mun koyo shi wannan yake to mu busa ko kamar yahudi yahudawa suke yi wannan yake a to ai mun koyo yahudawa to ne yake to ni kuma na yi mafarki kiran sallah sai manzo Allah yace ha ba ra'ayi ha ba wannan wannan mafarki naka hakkun gaskiya daga nan manzo Allah ya umarni a cikin gaba da kiran sallah yan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya masa umarni ga ayati su siyo abinci daga sham za su wuce zama madina su je makka da shi a lokacin duk musulmin da ya hijira an kama gidansa an kwace wasu ma 'ya'yansa an rike su wasu kuma an yi garkuwa da matansu kayayyakin gidan suka ya zama ganima da mutanen maka sai Allah ya ba annabi umarni su ma ga duke su nan je ka tare ka kwace idan ka kwace ka raba wa waɗannan da aka yi ganimar gidajensu a makka har wannan adalci ne da manzan Allah ya tafi sai ya so wai yake so ya yi ga umarnin da Allah ya yi ba ya kiyar da ya ba dan haka ya fita da waɗansu sahabbai ba su ce ɗari uku da goma sha uku ba sai kuma waɗannan ayarin da manzan Allah ya yi mijin su suka sulale suka gudu sai kuma ga mutanen masa sun shiryo yaƙi sun fi kari manzan Allah da shi dalilin yaƙin badar Allah yake ya hukunta haka liyalika man haraka an bayyinatin wa haya man hayya an bayyina annabi ya ce an bai to abin da muka san wani ya sula ne mana yanzu kuma abin da ba fito domin shi ba gashi nan amma ni dama Allah ya mun alƙawarin ko waɗancan ko waɗannan zan yi raba kan daya menene shawarar ku sahabbai suka ce ya rasulullahi mun yadda kai yaki za mu yaki a bayanka za mu yaki dama da kai za mu yaki da wani kai za mu kara addini sai bayan mu. sai dukkan manzon Allah ta yi murmushi annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu karfin gwiwa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi yakin Uhud matasa da yawa ba su je yakin Badar ba musamman matasan Madina da daman su ba su fita ba saboda ba yaki aka fita ba to ga Uhud ya zo annabi ya bada labari Jibril ya gaya mun ga Qurayshawa tun da muka yakin Badar suna shiri sun yi shirin da ba su taba yi ba tun da na ji makaman da mustar ta na dawa za su zo madina amma ni tunani na ji manzon Allah mu zauna cikin garin madina shine kariya da garkuwa ne sabai suka tashi musamman matasa suka ci haɓar rasulullahi ga abin nema ya samu dama ka ce badar babu mu yanzu kuma abin da muke nema kullum muna addu'a Allah ya taimake mu mu samu shahada yau ga shahada ka samu wanzu Allah ka ce mu zauna a gida aka samu wasu daga cikin dattawa suka goyi bayan shawarar matasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida bayan da ya waye manzan Allah ya fito kai suka ga hankalinsa ya tashi ransa ya baci suka ce ya rasulullahi mun janye daga shawarar da muka baka saboda mun lura kamar ranka bai san fita yace a ah, ai ba tun da ne kamara to babu dama mu kuce kamara ko ni ne na wannan ya sa dole aka ya ne mahu maza ya ce ga abin da na shi mafarki jiya da dare ranar juma'a a da ya mafarki yadda na yi mafarki sirke na ya farki diga ta ta kwano wato rigar ƙarfi ta yaji na yi mafarki ta yaji na yi mafarki takobi na ya kai na yi mafarki shanu an yanka su da yawa su habbai na ne na fassara wannan sirke na kuma wannan sirke na kuma da na gan ya na na bincike na kuma da ƙarfin ka na fassara wannan madina ce idan mun zauna a ciki ba za a ci nasara a kanmu ba amma waɗannan shanu da aka yanke sahabbai na ne za a kashe da dama wannan tabbabi na kuma wani daga cikin jini na gani na sai an kashe shi a wuri Allah kuma ya haya hukunta ya ce ne ya tafi da minkum shuhada Allah ya hukunta sai an yake ko dan Allah ya wasu shahidai a cikin annabi ya yi shawara da sahabbai dan haka aka fita babu wanda zai ba zai fita ba dole kowa sai ya fita aka tafi yaki yaƙin hanta, sai da mazan Allah ya da shawara salmanin fara sai yake mutu na gwamnati a bakin gari ya rasu lullahi ya tafi a kan doki na adam ba zai yi tsanda kawo ba zai karɓi wannan shawara ya nuna mazan Allah yana karɓar shawara an tafi yaƙin badar an zauna an kokawa wuri mazan Allah ne ba da umarni yake ku sauke kayan ku a nan wani daga bayan zuwa duniya zai samu wanzan Allah ya ce rasu da lahi wahayi ne ko wahayi gari ya ce ra'ayi na ne shi a to ni kuma ta wasu na tunanin mu canza guri ya rasu da lahi mu tashi daga nan mu je inda ruwa yake kama in muka kama ruwa to za mu samu nasara amma an matsiyar mu suka riga mu kama inda ruwa ke ishi zai samu ba da kai guri ya rasu annabi yake mana tashi annabi yana karɓar shawara da mako ba ya mu mutanen garin ga halin da muka sani ga abin da wuce mutum ne amma yanzu mun koma mun ɓalɓarce kowa na ba kawai yake so kowa ka zuwa ka ɗan bashi wani abu shi kenan sai ce kai nake so yaran mu sun tara suka fito kowa yana son wannan kujera guda ɗaya idan wanda ba mu ba suka kai da mutum ɗaya za su so ba su to wannan shi ne halin da muke Allah ya sauke Allah ka haɗa mu Allah ka ba mu ikon tattaunawa a kanmu kuma Allah muna roƙonka subhanahu wa ta'ala ka haɗa kan musulmi Allah ka haɗa mu Allah ka gane da mu gaskiya kai Allah ka gane da mu wannan kai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم قتل من قتل الاسلام وانصر في كتاب الدين اللهم اضل الظالمين للظالمين اللهم انصر اخواننا المتقين في كل مكان اللهم انصر جيوش الاسلام وانصر الموحدين واقض دين عن المدينين اللهم فك اسر المعصومين اللهم احسن قناه المسلمين اللهم وسع على عبادك المكلين اللهم وسع على عبادك المكلين اللهم تب على القصاد والمذنبين من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين دعوناك يا ربنا فاعجلنا وسالناك يا خالقنا فاعجسولنا وارحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقوم بحسنات من الأمر